rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da warhaka, barkamu da daidai wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shahararren YouTube channel namu mai albarka. Kar ku manta da ku ci gaba da ziyartar wannan shahararren YouTube channel namu mai albarka domin samun labarai akan wato shahararrun mawaƙan Najeriya da kuma wato jaruman masana'antar Kannywood. da kuka sani da kuma waɗanda ba ku sani ba a kansu dukan isha Allahu za mu ringa wato faɗa muku su akan wannan shahararren YouTube channel namu mai albarka. Sannan muna roƙon ku da alfarma da kuma mana comment akan yabo ko yabawa ko ƙorafi ko cin gyara akan aikan da muke muku na yau da kullum. Kar ku manta da idan kun ga mun yi abu ba daidai ba kuke da maganar da kuke so ku yi a gare mu ku same mu a comment section da zarar kun danna mana. alamun turowa din nan ko rubuta abin da kuke so insha Allah za mu yi kokari mu kamin gyara in na gyara ne in na mu da muku da martani ne za mu yi kokarin yin haka muna godiya da wato irin gudunmawa da kuke bamu da kuma so da kauna da kuke nuna mana muna godiya matuƙa a yau muna tafani nan da labarin wato shahararren jarumin wanda wato ya jima a masana'antar Hollywood kuma ba tun yanzu ba yake wato a masana'antar Kannywood kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai da aka fuji da su a nan nahiyar ta arewacin Niger wato shahararren jarumin mai suna Tijjani Asase. Tijjani Asase yana ɗaya daga cikin manya-manyan shahararrun mawaƙan arewacin Niger kuma a halin yanzu dukkanin inda kuka je ina mai tabbaci da kuma kun tabbata akan wato e eh falalle wato ana jin wato waƙoƙin wannan shahararren jarumi mai suna Tijjani a sase domin kuwa dukkanin yadda ake so a ga wato jarumi yana bayar da gudunmawa daidai gwargwado a masana'antar Kannywood a gaskiyar lamari ba a bar wannan shahararren mawaki ba a wannan shahararren mawaki ko kuma na ci wannan shahararren jarumi ba a baya-baya domin kuwa shi ma yana matuƙar taimakawa sosai da sosai a masana'antar Kannywood da har idan ba kuma ta ba kusan dukkanin wato fina-finai wato series masu dogon zango da ake yi a halin yanzu ɗaiɗaiku ne za ku ga babu wato shahararren jami'in mai suna tijjani a sase haka aka zalika shahararren fim ɗin da wato yake fitowa a ciki da zarar aka ce wato an cire shahararren jami'in mai suna tijjani a sase me kuke ganin zai faru a ciki ku same mu a comment section domin ku faɗa mana duka duka alamu ka zo ƙarshen shirin namu sai mun haɗe da ku a karo na gaba mai albarka ku yi mana subscribe da alamar ƙararrawa sannan ku yi mana comment akan yabo ko yaba ko shi, ko cin gyara akan aika da muke muku na yau da kullum sannan ku yi mana shi a ɗinsa zuwa group ɗaya da kuke shi na WhatsApp da na Facebook kar ku manta abubuwan nan suna ƙarfafa mana gwiwa da zarar mun ɗora ayyukanmu zai iso gare ku ba tare da an samu wani akasi ba ko ta ko wani matsala ba kar ku manta mu dai kawai fatan mu ku yi